يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da wannan darasi namu a cikin wannan littafi mai albarka a da'uwar dawa satin da ya wuce mun kwana a ƙarshen fasalin da malam ya ce a tarihu tafsilun limaja a anillahi cewa shi tarihi fayyacewar bayani ne ma abin da ya zo daga Allah ma'ana tarihi bayani ne akan sunnar Allah yaya Allah ya tsara gudanan abubuwa malam ya ce tarihi shi ke fayyace muku yadda Allah ya tsara abubuwa yaya mutane suke rayuwa a duniya yaya mutane suke bankwana da duniya wani irin sakamako na alkhairi ko sharri yake faruwa da bayi a duniya Allah ya ce tsarin da kake faruwa a duniyan nan tsarin da mutanen kirki da mutanen banza ke rayuwa a kai yadda mutanen kirki da mutanen banza ke barin duniya Allah ya ce malam ya ce wannan shine tsarin da Allah ya ɗora bayi a kai domin waɗansu abubuwa guda biyu malam ya ce wajibi ne akan kowane mutum ya san su kafin ya samu cikakkiyar rabautuwa kafin ya samu cikakkiyar nasara wajen amfanar aƙidarsa ta cewa da alkhairi da sharri duka Allah ya ɗamfara su ne akan sabubba sakamako na alkhairi an ɗamfara shi ne akan sababi sakamako na sharri an ɗamfara shi ne akan sababi malam ya kawo ayoyi da yawa a cikin alkur'ani wadda duk inda aka ba da wani labari na 'yan aljanna ni'imar da suke ciki sakamako da suka samu na alkhairi bayan komawansu gaban Allah Allah sai ya ce sababin wannan aikin ayyukan alkhairi da suka aikata idan Allah ya bada labari akan yan wuta irin azabtar da su da ake yi mummunar makoma da suka samu su ma Allah sai ce sakamakon aikin da suka aikata malam yace to yadda Allah ya dora sakamakon lahira akan sababi na alkhairinsa ko na sharrinsa to haka Allah ya ɗora sakamako a rayuwar duniya akan sababinsa me kai me ya jawo me makomar wannan abin yana alaƙa da ayyukan bayi ahlus sunna suka ce duk abin da Allah ya kaddara to yana kaddara wannan abin ne tare da sababinsa duk abin da Allah ya kaddara sai ya kaddara wannan abin tare da sababinsa idan Allah ya kaddara cewa za ka hayayyafi 'ya'ya, to lokacin da aka kaddara 'ya'yan da za ka haifa sai kuma a kaddara tare da matar da za ka haifi 'ya'yan da ita kaga kenan da 'ya'yan da sababin samun 'ya'yan duka an haɗa su tare ba a ƙida ba ce nagartacciya mutum ya ce zai tsaya akan kaddara ba tare da rikon sababin da zai sa ya cimma abin da yake fata ba mun fahimta ko to malam yace idan mutum ya zama yana da wannan aqidan to ya samu kyakkyawar aqida malam yace sai dai akwai waɗansu abubuwa guda biyu da yake wajibi a kansa yayi kokari ya kiyaye su yayi aiki da su da su bashi daman samun cikakkiyar rabautuwa da wannan aqidan abu na farko malam yace mutum yayi kokarin sanin tafsili fayyataccun bayanai akan sabubban alkhairi da sabubban sharri mutum ya samu fayyataccen bayani fayyataccen ilimi akan sabubban alkhairi da sabubban sharri wani abu ne kake so ka cin mishi a rayuwa na alkhairi to shawaran da malam ya bayar ka tsaya ka bi diddigin ababen da suke sa a samu wancan sakamakon wadda ga ya rabauta da waccan rabon to ka bi diddigin wata hanya ya bi ya samu wannan rabon sai a ce wani sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ayyukan alkhairinsa ga matsayinsa a musulunci ga irin sakamakon da Allah ya mishi to idan kana so ka amfana mala yace ka bi diddigin shi wannan sahabin yaya tarihin rayuwarsa take yaya ya rayu yaya alakarsa da Allah to idan kana son irin wannan sakamakon sai ka bi irin wannan tafarki din malam yace wajibi ne akan mutum yayi kokarin sanin fayyataccun bayanai akan sabubban alkhairi da sabubban sharri malam yace babban kundi da zai karantar da kai wannan tsari malam yace alqur'ani da sunna alqur'ani da sunna duk shegantakan mutum in ka karanta qur'ani sai kaga wanda ya fi shi shegantaka to kuma in aka baka labarin shegantakansa alkhairin Allah ya kai wa musulmai sai kuma a baka labarin yadda mutumin ya bar duniya idan mutum ya zambawan Allah ne nagartacce alkur'ani ya baka labarin shi to kuma tiriyan tiriyan sai a gaya maka yadda ya gama mun fahimta ko ya ce alkur'ani da sunna su ne hanyoyi manya-manya da za su fayyace wa bayi tafarki na nagarta da kuma tafarki wadda ba nagartacce ba Allah ya sa mu dace malam yace haka kuma kula da abin da yake faruwa a duniyarka duk abin da yake faruwa yana fassara wani abu ne idan aka ce shugaba ne adili ne to akwai sunnar Allah akan shugabanni adilai idan aka ce shugaba ne azzalimi ne to akwai sunnar Allah akan shugaba azzalimi wai kai yanzu idan ka zama shugaba a cikin gidanka ka zama shugaba a ma'aikatarka ka zama shugaba a ministirinka ka zama shugaba a duk inda ka zama akwai misalsalu na waɗansu da suka shuɗe kafin ka wadda zaka iya ɗaukan karatu daga wannan wajen akwai kuma misalsalu na mutanen kirki su ma da suka yi shugabanci wadda zaka iya ɗaukan misalsalu daga gare su malam ya ce wannan duk zai karantar da mutum waɗannan ababa na alkhairi Allah ya sa mu dace malam ya ce al’amuru sani to sai abu na biyu dama abubuwa guda biyu malam ya ce wajibi ne mutum ya kiyaye ƙarƙashin wannan na biyu malam sai ya mishi fasali ya ce mugalabatun nafsi haulal asbab sai wautar rai ɗimautarwar rai a game da sabubba yanzu bayan ka samu cikakken fahimta cewa komai Allah ya ɗan fara shi ne akan sababi malam yace to darasi na biyu da zaka koya duk da ka yarda komai akwai sababinsa sannan ranka za ta iya loba ka a game da sababin mun fahimta ko za ta iya loba ka a game da sababin ka je ka yi wani aikin wauta kai kana ganin sababi ne na tsira alhalin sababi ne na halaka malam ya ce to anan ma bari mu koya maka karatu a game da yadda ranka za ta iya loba ka a game da sababi ka fahimta ko wani aiki ne sai kaga aikin alhamdulillah idan aka same shi za a rabauta in aka same shi za a ci abinci in aka same shi wannan aiki sai ya zama duk rayuwar da kai a duniya baka samu matsala tsakaninka da Allah ba sanadiyar aikin sai ka zama dan wuta kun fahimci magana malai ce to sababin ma ba wai duk abin da ka gani ne sababi zaka je ka rungume shi ba akwai abin da ranka saboda sharrin shedan da yake da ta'asiri a cikin jinin mutum da gudanarsa zai iya ankarar da kai wani abu da zai zama halakarka sababin halakarka shi kuma sai ya zo maka da hotonsa a sababi na rabautuwarka malai ce to shi ma bari a yi karatu a kansa na'am malam ya ce al'amuru sani al'amari na biyu an yi hazira mugalatata nafsihi ala hadhihi asbab malam yace mutum ya kiyayi ya tsoraci wautarwa lobawar ransa a game da waɗannan sabubba ɗin wato mutum ya dinga taka tsantsan a game da duk sababin da ya riƙe, an ya hadira mugalatsata nafsihi ya yi taka tsantsan da wautar wanda zuciyarsa za ta mishi ala hadhihi al-asbab akan waɗannan sabubba da muka yi bayani a baya wa hadha min ahammil umur malam ce wannan darasin yana daga cikin mafiya muhimmancin al'amura da kowane musulmi ya kamata ya fahimta fa innal abda malam yace domin bawa ya arif annal ma'asiyata wal gablata min al asbabil mudirrati lahu fi dunyahu wa akhiratihi wala budda malam yace mutum yakan sani yakan gano yakan fahimta keke da keke annal ma'asiyata cewa sabon Allah wal gablata da kuma rafkana ga barin addinin Allah minal asbabil mudirra suna daga cikin sabubba masu cutarwa wadda za su cuce shi a duniya su cuce shi a lahira yakan iya gane haka mazinaci zai iya gane wannan biyabiyan mata da yake yi zai zama sanadiyan tozartarsa a duniya zai kuma iya sa ya gamu da fushin Allah a lahira malam yace zai iya gano haka wai yanzu ba malam ya ce kai kokari ka dinga gano sabubban alkhairi da sharri ba to yanzu kuma zai gaya maka zaka iya ganowan amma ranka ta raya maka wani abu ta yadda za ka iya kewaye sharrin sai ka je kewayewa sai ka gama da sharrin sai ka dinga ɓoye-ɓoye to wannan ɓoye-ɓoyen wannan dungu-dungun da za ka dinga yin shi ma ran ne take raya maka domin kar ka bar laifin in ta fahimci za ka iya janyewa ka bari to sai ta koya maka wani dabara na yin laifin kun fahimta to sai ka ɗauka dabarar za ta fita za ta fi da kai wallahi tallahi sai ka samu ta shirya maka dabaran a lokacin da kake dabaran bai fi sauran awa uku ka bar duniya ba wallahi tallahi bai fi saura awa uku ka bar duniya ba a lokacin ranke shirya maka dabarbarun da za ka bi ka saba ma Allah malam yace fa innal abda ya ya'rifu bawa yakan sani yakan fahimta yakan gane annal ma'asiyata cewa sabon Allah wal gaflata da grafkana domin rai shedan duk abin da dan adam zai yi a duniya babu abin da zai yi ya kai matuƙa wajen burge shedan kamar rafkana daga addini ba abin da za ka yi ko sabon Allah ne da zai kai makayi abun da shedan ya burge kamar ya fahimci yanzu a rabkane kake game da maganar lahira a rabkane kake da maganar Allah wannan shine first class chance da shi dan ke nema a wajen mutum ya barka ko da kai comrade ne ka san galibin comrade in ka ji mutum ya zama comrade ba duka ba yan uwa galibin comrade zaka samu shi comrade zaka samu ko irin dan satan kudin jama'an nan shi ba ruwansa comrade za ka samu yana ma bakin ciki ya ga ana cutar da mutane amma galibi za ka samu comrade maganan Allah bai dame shi ba saboda ka in yi ɗansa ya daily trust ɗinsa shi kenan ya zo ya karanta to shi shaidan babban ribarsa ya samu addini bai dame ka ba shi bai damu da kazan barawo ba bai damu kazan mazinaci ba bai damu kazan a'a wani mai mummunan ɗabi'a shi dai damuwansa ya fahimci baka da alaka da Allah to yayi nasara yayi nasara babu abin da ba zai far maka da shi ba gafala Allah ya ce innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya waqma annu biha walladina hum an ayatina gafilun Allah yace waɗanda la yarjuna liqa'ana ay la yakhafuna liqa'ana Allah yace kwata kwata su ba su tsoron gamuwa da mu ba su tunanin gamuwa da mu baka fargaba na yaya zaka yi kwanciyar kabari wannan dubai da ne ka ba baka fargaban ran da za a kai ka kabarinka a aje ka wannan duba ya cikin lissafinka baka fargaban yaya za ka tsaya a gaban Allah ka amsa tambayoyi wannan duk bai dame ka ba Allah ya ce waɗanda ba su tsoron gamuwa da mu waradu bil hayati duniya suka gamsu da rayuwar duniya wa annu biha suka natsu da rayuwar duniya ta musu ɗari bisa ɗari wallazina kuma an ayatina gafilun Allah ce duk inda ka samu waɗannan za ka same su arabkane suke game da sha'anin lafiyar su ya'lamuna zahiran min alhayatid duniya. Allah yake sun san ciki da bai na rayuwar duniya ya'lamuna zahiran min alhayatid duniya. wa hum anil akhiratihim gafilun Allah ce amma in an zo maganar lahira dan islamiyya aji hudu ya fi shi wayo shekaransa 60 a duniya idan duniya za a tattauna duk anguwan sai dai ku saurare shi amma in an zo maganar lahira dan islamiyya dan aji biyu ko uku a islamiyya ya fi shi wayo a lahira jama'a kuna fahimta to shi dan abin da yake so ka zama kenan ka zama irin wannan daƙiƙin Allah ya ce da manzon Allah wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bilgadati wal ashi yuriduna wata wala ta'adu anhum aynaka wala ta'adu aynaka anhum turidu zinata al hayati dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina Allah yace karka kuskura kai alaka da duk wanda kaga mun rafkanar da zuciyarsa Allah yace game da sha'anin addini ko aboki ne ka fahimci wannan ba damuwarsa addini ba alaka da shi zai saka ci zai yatsa ka dai samu ko da shafshaf wadda ana karatu zai ce kai mu je ana karatu a kaza zai ce a yau malam wane ya zo zai gabatar da darasi a waje kaza mu je dan dama dama amma wadda ba ruwansa da wannan zaka ciza yatsa akan abokantaka al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adun illa al-muttaqin Allah ce duk wata abokantaka soyayya kawance Allah yace sai kun zam abokan gaba na juna a ranar alkiyama Allah yace sai wanda suka kulla alakar akan tsoron Allah akan son Allah da manzon Allah malam ce to fa innal abda ya'rif bawa yakan sani annal ma'asiyata cewa sabon Allah wal gaflata da rafkana min al asbabil mudirra lahu suna daga cikin sabubba masu cutarwa gare shi fi dunyahu wa akiratihi a duniyarsa da lahiransa shi ya san zai cutu wala budda ba makawa ya san zai cutu walakin tugalituhu nafsuhu amma duk da haka ransa sai ta dinga loba shi tana wautar da shi bilittikali ala afwi rabbihi na ya dogara akan afuwar ubangijinsa wa magfiratihi taratan da kuma gafaran Allah wani lokaci sai ta ce maka ai wallahu gafurur rahim ya ibadi ladina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillahi sai ta dinga sawwara maka faɗin gafaran Allah faɗin rahamar Allah yadda Allah ke jin bayi to sai ta faɗaɗo da irin waɗannan tana tunasar da kai wannan fa in kana tsoron makomar kenan in kana tsoron kabarin kenan sai ta dinga tunasar da kai ai wallahu gafurur rahim ai wallahu gafurur rahim muna fahimta sai ta dinga tunasar da kai afuwa na Allah wani lokaci wa bitaswifi bitaubati taratan wani lokaci kuma sai ta dinga maka sannu sannun tuba zan tuba at taswif shine saufa saufa saufa insha Allah dai nayi kokari ina ritaya zan zo fara karatu at taswif insha Allah dai idan na gama aikin gona na duka na dawo da shi gida zan zo ɗauki dauki littafi na nima in fara karatu insha Allah dai wannan in aka gama maganar zaben nan ni ma zan zo in kama karatu abinda ya kamata yanzu ka tashi ka yi sai ta dinga ce maka da sannu ta dinga tsara maka lokaci wani iban eh, ganka malam waɗansu 'yan hidimomi ne ai hidimomin bai hana ka zuwa ofis ba karatu ya hana ka zuwa hidimomin ya hana ka zuwa shago ne shedan ne yake dada sa maka lokaci na ayyukan alkhairi abinda ya kamata ka taimaki addini da shi yanzu sai ka ce sai karshen watan karshen watan sai a koro yaranka daga makaranta sai ka ce to bari ka kai kokari ka dan kammala wannan in ka kammala insha Allah wata watan har a zo watan da zaka bar duniya ba kai abin da ya amfane ka ba wannan shine asalin rafkana to idan ka fada cikin wannan abin da ke haifar da rafkana is sa na farko shine buri ka san a duniya babu wadda shedan ya fi murna ya same shi kamar rafkananne da yake so ya settling a duniya a duniya ana settling ne duk wadda kaga a duniya yana so ya settling to ya fada tarkon ya shiga yanzu kai dai haka ka tashi ka samu babanka tun kana yaro yana daukan bulala ya koma ya kora ka makaranta yau ga ka da matanka da ɗanka ka je ka tambayi babanka yayi tattali wallahi tallahi ko gwamna ba gwamnan da a yanzu haka yayi tattale ko akwai shi a duniya wannan sunnar Allah ce ba a tattale hadisi ne bukhari ya rawaito shi gashi nan ariyadu salihin matsalolin duniya annabi zanawa yayi haka yayi ya yayi yayi dogon zane yana cikin riyadu salin sai ya sa waɗansu yan kifiyoyi a ciki ya zazzana su ya zazzana su sama da ƙasa sai ya ja layi a ciki layin sai ya fita waje haka ya zana wa sabansa ya ce bari in baku labarin duniya ya wannan bango guda hudun wannan square ya ce ajali duk kai ka wanda kake a cikin wannan square din daga ran da ka je ka taɓa bangon to ka gama wannan layi annabi ya ce da na dashi ya fita waje ya ce shi ne buri domin buri yanzu kakan iya shirya abinda ko shekara hamsin aka ƙara maka akan shekarunka ba za ka gama da su ba burinka da yake shirye a zuciyarka abubuwan da kai planning a rayuwa inda za a ƙara ma hamsin akan shekarun da Allah ya baka sai ka samu hamsin ɗin in ka cinye su ba za su karisa wancan burin ba annabi sai ya zana waɗannan yan kifiyoyi a cikin wannan akwatin sai ya ce waɗannan su ne a arab matsaloli na rayuwa annabi sai ya ce musu in aqta'aka haza na hashaka haza idan ka tsallake wannan annabi ya ce wannan zai cake ka in ka tsallake wannan zai cike ka babu ran da zaka iya tsallake biyu ma tare ran da ka warware wata matsala ita wannan matsalan da ka warwaren ita za ta zo da matsaloli biyu annabi ne ya zana yace in aka haza idan wannan kifiyan bata take ka ba na hashaka haza annabi yace wannan za ta take ka saboda ka iya damuwanka iya damuwanka yanzu ka samu ka dan warware matsalolinka bari ka samu kai aure to matar sai ta zo da matsaloli uku wallahi matar sai ta zo da matsaloli uku duk abin da kaga wannan haka Allah ya tsara rayuwar duniya to in kana so ka samu rafkanan ne ita duniya alaji in kana so ka more in kana so ka yi bitin duniya shawara a musulunci kawai ka yi rayuwa da abin da ke hannunka duk abin da ya zo hannunka sarrafa shi ya biya maka bukata karkace sai ka haɗo da kaza sai ka haɗo da bashi sai ka haɗo da kaza sai lo a'a abinda kake da shi sarrafa shi kai ka dauki duk abinda baka da shi kai ba ruma ba ma ruwanka da shi idan an yi maganan ka zaka ce yaya ake ci saboda ma baka san mai ake ci ba a in ka ce ka iya cin kaza za ka shiga matsala matukar baka da karfin cin kaza haka rayuwar duniya take amma daga lokacin da ka biye za ka dinga kawo abubuwa waɗanda baka da iko a kansu to ita duniya abin da take so ta ga buri ya cika maka zuciyarka malam zaka ga wani wani abu ne kake dan struggling neman sa kana so ka samu abun idan baka ankara ba neman wannan abin kafin ka ankara an yi minus shekara uku a cikin shekarunka akan neman wannan abin shi daya dan struggling da zaka yi ka tafi can ka je ka dawo daga Abuja ka dan tsaya ka buga waya Kano ka yi kaza kai baka ankara ba duk wannan kai kaikawan ana minus ne na ka tafi kabari kai kuma watakila abun bai shigo hannunka ba ma tukunna to bawa malam ya ce yakan san cewa abu kaza zai cutar da shi amma zuciyarsa sai ta dinga loba shi ya dogara akan afuwar Allah wa bitaswif bitaubati taratan wani lokaci kuma jinkirta tuba sannu sannu zan tuba wa bil istighfar bil lisan taratan wani lokaci kuma ta yaudare shi ta hanyar istighfari da harkansa sai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai ta ce mishi ai shikenan ya wuce idan yayi sai yayi istighfari in yayi sai yayi istighfari wa bi fi'il al-mandubat taratan wani lokaci kuma sai ta yaudare shi da aikata mustahabbai ce ka dan sa 20 20 din nan zai tsare kaza ka dan yi kaza ka dan yi kaza ka dan yi kaza ka dan yi kaza sai ta dinga umurtansa wai fa duk wannan tana jansa ne kar ya bar wancan abin wannan zai magance wancan abin wa bil ilmi taratan wani lokaci kuma gadara da ilimi shi yana ganin tunda shi shehi ne yana ganin tunda shi ustaz ne yana ganin duniya yan iska ne su ne masu dan dama dama haka ne wallahi tallahi lahira kar ka taba jin wai kai dama dama ne a'a malam inda zaka gane karatun ka tsaya ka fassara abin da kyau itaciya ce Allah ya ce ma annabi Adamu da matarsa kar su ci sai suka ci itaciyar bayan sun ci Allah sai ya kirayi annabi Adamu da matarsa Allah ya ce alam an hakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna shaytana lakuma mu mubin ban hana ku cin wannan itaciyar ba ban gaya muku shedan yana da kiyayya bayyananniya akan ku ba zai sa ku yi abinda zai ja muku fitina qala rabbana annabi adam da matarsa sai suka ce ya ubangiji zalamna anfusana Allah mun zalunci kanmu wa in lam taghfir lana Allah in baka gafarta mana ba wa tarhamna Allah in baka ji kanmu ba lanakunanna minal kasirin Allah mun san da mu yi asara in dai baka yi afuwa ka yafi ba ba fa irin tubanka bane Allah da kansa a Qur'ani sai yace fatalaqa adamu min rabbih kalimatin Allah yace fataba alaihi na yafe ma adamu amma in an je kiyama annabi adam sai dinga nafsi nafsi nafsi nafsi nafsi kai kuma naka ba a ce an karbi tuban ba to annabi Adamu turan da aka ce fataba alaihin sai ya bar kiyamul laili sai ya bar ayyukan alkhairi to amma waɗannan ayyukan alkhairi bai sa ya natsu da waccar maganar ta wuce ba yana fargabarta yana tunaninta ku dubi annabi ibrahim yan uwa idan ka ɗauke manzan Allah duk bayin Allah babu wadda ke da daraja a gun Allah kamar annabi ibrahim shi annabi ibrahim Allah ne da kansa a Qur'ani ce, wa idhibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa hunna. Allah ya jarrabi annabi Ibrahim da kalmomi na umarni da hani yina yi bari na bari fa atamma hunna ai fa hunna. Allah ya ce annabi Ibrahim duk ya ci duk abin da ake jarraban mutum akan addini Allah ce mun gwada annabi Ibrahim ya ce shi yasa shi idan an zo an ambaton shi sai a ce wa Ibrahim allazi waffa da annabi Ibrahim da ya cika contract sa Allah ne ke kiran shaka idan aka je filin kiyama aka je neman ceto a wajen annabi Ibrahim sai ya ce nafsi nafsi to kai annabi Ibrahim meye na nafsi nafsi ya ce a duniya akwai waɗansu ƙarya guda uku da nayi waɗannan ƙarerayi sun dame ni su suke so samun zuciya ban san yaya za a tsaida ni a kansu ba annabi ibrahim mai karyanka ya ce na farko gumaka ne na je na tsari aka tambaye ni na ce ba ni na tsari ba babban su ne gunki bai tsari gunki ba kai wannan ai sunna ne ma gunki fa ya sare? a anta fa'alta haza bi alihatina ya ibrahim kala ce bal fa'alahu kabiruhum hadha babban su ne amma wai saboda bai faɗi gaskiya ba yana tunanin tsayuwa a gaban Allah waye sare su ce babban su ne kai ne ya ce ba ni ba gunki ba yana tsoron yadda za a mai tambaya a kan wannan cewa da aka yi kai ne ya ce ba ni ba ne. kaga shi ai Allah ne na biyu za a tafi da shi ne gun bautan gunkin ga labarin a cikin suratul safar, fa nazara nazratan fi nujum fa qala inni saqim sai ya daga kansa sama ya kalli taurari sai ya ce ba ni da lafiya za fa aje bautan gunki ne yace ba shi da lafiya yace amma wannan magana da yace shi da lafiya bayan lafiyansa kalau yana tunanin yayi zai tsaya a gaban Allah to ina wadda da yayi ƙaryan ya cuci wani ne shi wannan ƙaryan yayi ne don ya kare addini amma na tsoron yaya abin zai kasance to ina wadda da yayi ƙaryan shi kuma zalunci yayi kuna jin shi annabi ibrahim din bai san ba bane ya sani matarsa ce na na Saratu, sun shiga wata alƙarya wani sarki azzalimi da yake fyaɗe wa matan mutane aka ba shi labari ga wani mutum ya shigo da wata mata aka siffanta mishi duk wanda aka same shi da matarsa kashe shi ake yi aka tambayi annabi ibrahim me alakar ka da wannan matan yace yar uwata ce yar uwata ce bai ce matata ba ce yace waɗannan maganganu guda uku su nake fargaban yayi zan tsaya a filin kiyama to amma kai duk shegantakanka sai a ce maka wallahu gafurur rahim sai a ce maka wallahu gafurur rahim mun fahimta wabil ilimi ilmi taratan wani lokaci ranka sai ta yaudare ka da ilimi wa bil ihtijaji bil qadari taratan wani lokaci kuma kafa hujja da kaddara haka Allah ya kaddara sai a kafa hujja da kaddara wabil bil ihtijaji bil ashbahi wan nuzara taratan wani lokaci kuma kafa hujja da abubuwan da suke da shubuha waɗanda suke da rikitarwa su ma sai ayi hujja da su malam ce wa bil iktida'i bil akabira taratan ukura wani lokaci kuma kafa hujja da iyaye da kakanni gargajiya kenan Allah ya samu dace a duniya wadda ake hujja da shi manzan Allah wannan matsalar wannan matsalar jama'a sun gagara fahimta azmalan adam da safi yana karatu anan ya maimaita waɗannan jimloli a duniya wadda Allah ya aiko manzan Allah idan ka zo shiga musulunci sai a ce ka ce la ilaha illallah sai ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sai ka ce muhammadun rasulullah kuma sai a kira sunan wani malami ya ce shi ma ka shaida malami ne ka gama musulunci ko ba a haifi wancan malamin ba za ka yi musulunci kuma za ka shiga aljanna shi malamin ne in bai bi manzan Allah ba shi bai shiga aljanna ba alƙalin alƙalai a musulunci manzan Allah in dai harkan addini ne ku kambama sha'anin manzan Allah a cikin zuciyarku ku girmama manzan Allah karatu in dai daga musulunci ne magariyar tike wasa manzan Allah in dai karatu ne a musulunci magariyar tikewarsa manzon Allah duk ta inda karatu ya zo idan aka samu akwai wata fatawa ta annabi da ba haka ta zo ba to barin ake waccar ɗin a ɗauki na annabi jama'a kun fahimta saboda ka manzon Allah shine limamin al'ummar duk wani da ka ganshi a duniya kowa ya mamu ne alwalarsa za ta iya karewa alwalar manzo Allah ne ba za ta kare ba duk yadda yi, wallahi wata ran sai yi fatawa ya yi kuskure saboda shi ba shi da isma ba shi da isma ba shi da kariya uwa kun fahimta Allah ya samu dace saboda haka wa'yansu bil iktida'i bil akabir taratan ukura hujja da iyaye da kakanni a abi abin da iyaye suka ce ko iyayen jahilai ne yanzu kai babanka in dan sigari ne abin da ke shi za ka yi Allah a cikin suratul lukman da ya ba da labarin 'ya'ya da suke samun kansu da iyaye waɗanda ba musulmai ba Allah sai ya ba su shawara ya yace wattabi sabila man anaba ilayya in ka tashi kawai dubi wane ne ya karkata gare mu Allah ce kawai ka bi shi zama kun bayanta? inda bayin Allah suka karkata ka bi su waɗansu sun zo su wayar mun da kai akan polio <laughs> wai duk abin da ake a duniya nan wai a rasa ne za a wayar mun da kai wai sai akan polio tuni yana na da polio yanzu tun da nake karatu kun taba jin ina magana kan polio ni ba ruwana da shi na ruwana da shi ka wayar mun da kai mai hadan da shi to na ce mishi ni fa matsala ta da polio shine ni ban ce polio yana cutarwa ba dan ni ba likita bane amma ni dai babu ruwana da shi dalili ko saboda zuga biyu ne suka yi sabani akan polio nan ga alarmomin qur'ani ga masu rawani ga limamai nan ga masu necktie ni in na tashi bi sai in bi masu necktie kun gane magana nan ga limami ga mai huduba ga alaramma ga mai tafsiri sun yi group dinsu nan ga masu necktie sun yi group dinsu wai ni in na tashi bi sai in bar limamin nan da alaramomin nan in je in bi wancan tawagar zai yiwu ai ni kana kallo na maka san inda zan bi wallahi ba sai na maka bayani ba kana kallo na ka san inda zan bi Allah ya samu dace malam yace qat'un fi fahmi al-istighfar lokaci zai kai mu bai ba ko to mu kwana nan yan uwa sai wani sati idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora tunda abin ba na da gobe bane insha Allah sannu sannu mu je mu karasa Allah ya albarkace mu Allah ya sa albarka a rayuwar mu Allah ya zaunar mana da wannan ƙasa lafiya Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai na'am wa alaikum salam na'am na'am na'am afwan ai shiru yan uwa eh eh, eh. a'a wannan baka ji malam mai ahalari yace bai halatta a zauna da fasiki ba sai bisa darura bisa darura shine fasiki ne mota ta hada ku bayar da ka iya billahi asibiti ya hada ku bayar da kuka iya kun hadu da shi akan wata munasaba babu yadda ka iya office ya hada ku babu yadda ka iya kasuwa ta hada ku ba yadda ka iya to wannan shine za a baka kofa amma haka kawai ka je ka kullo abokantaka da shi a'a annabi yace la tusahib illa mu'minan kar kai abokantaka kar kai karki kawance annabi yace sai da wanda yake da'a wa Allah da manzon Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah barakallahu fik akwai dan uwa malam Abdurrahman Makka ko manajan wannan asibitin ido wanda kusan duk lokacin da ban samu daman gabatar da darussa ba shi yake gabatar da darussan mu to ya samu canjin wajen aiki daga wannan asibiti na nan bauchi zuwa kuma na kano saboda haka yake neman addu'an yan uwa muna roƙon Allah ya saka albarka a rayuwarsa wannan aiki da yake gudanarwa Allah ya sa albarka a ciki Allah kuma ya sa ya gama lafiya Allah ya sa ya gama lafiya Allah ya taimake mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik